tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ɗaya ga watan Jun, shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na ɗari uku da sha tara daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sahihul bukhari na al-imma'am al'imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari karatun da fadilatul allamatul albani shi matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukakin sarki gafarta wa malam idan yawa musulunta ba a karatunmu da ya gabata malam yana kan yi mana sharhi dangane da umaran da annabi ya umarci abdurrahman ya kai aisha ta ɗauko daga tan'im inda malam yake kawo mana zantattukan malamai dangane da hukuncin yin umara daga wannan wuri da ake ce matana'im shin wai annabi ya ayyana tan'im ne a matsayin miƙati ga mutanen makka da duk wanda ya zauna tare da mutanen makka yake son ya je ɗauko harama sai ya je tan'im ko kuwa kusa ne kawai daga inda annabi yake ya sa ya ce a kai aisha ta ɗauko daga nan idan ya zama annabi ya lura da kusanci ne to kenan ba ayyana tan'im yayi a matsayin cewa nan ne wajen ɗaukan harama ga mutanen maka da kuma mazaunin maka ta waɗannan matsaloli da wasunsu su ne muke kan tattaunawa a wancan lokaci sai muka samu kamfan lokacin ya ƙure to a yau kai tsaye za mu ɗauko daga inda malin ya ce wa ƙalar ɗahawi al'imam abu ja'afar tahawi ya ce innahu qad yajuzu an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qasada ila at-tan'im bi annahu kana aqrabul mahall minha mala yace zai iya yiwa a iya fahimtar cewa annabi ya nufi cewa a ji ɗauko haraman daga tan'im ne saboda tan'im a wancan lokaci da annabi wancan umarni ya fi kusa da inda yake li'anna gaya min alhilli saboda wasu wurin da za a ce a jiya iya ɗauko harama wanda yake hil ne laisa huwa fi zalika wajen daga inda annabi yake tsaye a tafi wani wuri ba tan'in ba to nisan wurin ya ya zama da yawa sosai ba da ce kahuwa ba zai zama kamar yadda tanɗin yake kusa ba wa ya hata mila aidan an ya kona a rada bihi taukaiti li ahali makka bala abu ja'afar tahawi ya ce kuma har ila yau zai iya yiwa a iya cewa annabi ya nufi sanya wa mutanen maka miƙati ne fil umrati wajen ɗaukan umara fanazarna fi zalika fa'iza a yazid ibn sinan qad haddathana qala haddathana usman ibn umara qala haddathana abu amir salih ibn rustum an ibn abi malmulaika an aisha radiyallahu ta'ala anha qalat al-imam tahawi yace zai iya yiwuwa annabi ya sanya wa mutanen makka miƙati ne to sai ga riwaya wanda ya zai ɗan sinan ya ce ya samu tiryen-tiryen daga aisha aisha ta ce da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisarf annabi ne ya shigo wurina a daidai lokacin ina sarf wa ana abki ana nan ne tantin da aka sa musu aisha a wannan waje da ake kiran shi da asarf to annabi yana shigowa tantin sai tarar da aisha tana kuka faƙala sai ce da ita ma za ki menene kuma ƙulto sai da ce hittu ai al'ada ta ce ta zo ƙala sai annabi ya ce fala a to don wannan aiki bar kuka kawai isna'i ma na hajj duk abin da alhaji yake yake yi a wani ruwa ya ce ghera Allah ta tsofi bilbaiti sai da dawafi ne kawai ba za ki yi na makka ta ce sai muka iso garin makka sun mataina mina bayan mun gama duk abin da za mu yi a makka sai muka tafi muna sun magadauna ila arafa da garin Allah ya waye kuma sai muka dafi arafa sun maramainal jamra bayan dawonmu daga arafa muka kwana muzdalifa da safe sai muka zo muka yi jifa a muna tilkal ayyami na waɗannan kwanuka da ake zaman jifa walamma kana yawmun nafar yayin watsewa ma'ana ran da ake barin garin maka gaba ɗaya kowa ya koma garinsu a matsayin an ƙare aikin hajji hasa ba, sai annabi ya sauka a wani waje da ake ce mashi ba? ƙalat wallahi ma na zala ha illa min Ta ce annabi bai sauka wannan wuri ya da zango ba sai din ni fa amara bin ibn abi bakarin radiyallahu ta'ala anhu sai annabi ya umarci abdurrahman faƙala ya ce ihmal uktaka ɗauki ‘yar uwanka fa'akhrijha min alharam ka fidda ita daga cikin harami qalat wallahi ma zakarar rana, annabi bai ce a je ba wala tan'im kuma annabi bai ce tan'im ba mun gano wannan kyau ko a kawai ya dai ce a fitar da ni harami ne kun gano wannan da kyau ko amma annabi bai ayyana a cikin haramin ina za a je ba mun gano wannan da kyau ko fattahil bi umara ta ɗauki harama da umara fakana adnaha min haram at-tan'im Aisha ta ce wajen da yafi kusa da harami daga wannan wuri shine tal'im fa da umara umra ce sai na ɗauko haramata na umara fa qufna bilbaiti na nazo na samu ne tsawafi wa aina baina safa wal marwa sannan nazo ne yi tsakanin safa da marwa summa na farta hala. sai muka dawo bayan ƙare wannan ibada da na yi sai aka zo aka ɗaura sirdi ga ababen hawa sai muka bar maka fa'akbartu aisha an fa'ukbirat aisha annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam Ɗahau ya ce fa'akbarat aisha aisha sai ta ba mu labari cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam ya bai nufi cewa tan'im za a ba ima da an a amira ha lokacin da a nufin aje a yi mata umara illa ilal hilli kawai annabi ya so aje bayan gari ne La'ila ila minhu muayyana annabi ce ga wani waje ayyanin ne ba khassa wa annahu innama kasada biha abdurrahman at-tan'im abdurrahman ne kawai auna ina ne ya fi kusa sai da tan'im gani da annahu kana akarabul hil saboda daga inda wannan tanti nasu yake to tan'im ya fi kusa an gane lali ma'ana fihi yubayyinu bihi min sa'iril hil wa ghairihi fatanab yace fasabata bi zalika anna alwaqt nuzul ahli makka li umratihim alhil wannan sai ya tabbata cewa mutanen makka duk sanda suke son su je su ɗauko haramin umara to kawai za je hilli ne duk inda hilli ya fi kusa kawai inda za je su ɗauko ba wai lalle sai tan'im ba wa tan'ima fi zalika wa ghairuhu sawa halin tahawu ya ce to kaga tan'im da wani wurin da ba tan'in ba to duk ma'anansa ɗaya ne shi yasa idan ka je aikin hajji ko umara Zaka ka yi ta jin 'yan tafi suna cewa umra mintin im umra mintin im gano wannan ba lalle in ba don ɗauka suke kawai annabi ya ayyana wurin a matsayin miƙaci ba miƙaci ba ne kawai kusanci ne ya sa aka ce a ji a ɗauko wannan umara daga can kuma ka ɗauko ka ji a wannan riwayan ashe ma ba annabi ne ya ayyana tan'im din abdurrahman dan abubakar ne kawai ya ga cewa wajen ya fi mashi kusa jama'a kuna gano wannan da kyau ko shi yasa idan baka san inda hilli yake ba don ka biya ma direbobi yan tasi ka biya su kai ka tan'im din yayi an gano wannan da kyau ko amma in ka iya garin ka san wurin to kawai babu matsala sai ka je sai ka ɗauko haramanka a duk inda yake hilli ne sai ka zo sai kai umaran ka kawai ina fatan mun fahimci wannan da kyau qala umar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar yace shaddur rihal fil hajj idan kuka zo za ku yi ibadan aikin hajji to ku ɗaura sardunan dabbobinku da kyau fa innahu ahadul jihadai ne sau da aikin hajji ma ɗaya yake daga cikin jihadi kamar yadda jihadin makami da makami aiki? to haka aikin hajji yake mai wajihu tashbih a nan shine jihadi ana yin shi da jiki hajji ma ana yin shi da jiki ana yin jihadi da dukiya haka aikin hajji ma sai da dukiya sannan ana yin jihadi da abin hawa aikin hajji ma sai da shi kun gano wannan da kyau ko kin ka lura ga suna da a wajen komi yanda wanda yake fama da lalura na makanta ko gurgunta ko kutur da sauransu ba zai je aiki ba zai je hajji ba an ba shi hanzari ko haka wanda zai je aikin hajji shi ma ku gano wannan da kyau ku yasa ya ce in za ku je ku ɗora sirdi da kyau ku samu lafiyayyen abin hawa a samu ingantaccen guziri a tafi domin shi ma aikin haji ɗaya ne daga cikin jihadi Allah madarkin sarki muke mu wa mutabaqatuhu lil tarjama zahira mala yace mutabakan wannan hadisi da kuma tarjaman da al’imamul bukhari ya kafa babi a kai, ya ce li'annar rihala jam'u rahal Wani ya ce babin da zai bayani akan aikin hajji akan sardi ko sai kuma ga annabi ya ce abdurrahman ya goya aisha kan sirdin shi kenan ya halatta in za a ji aikin hajji a ji a kan abin hawa kuma ya halatta duk zirga-zirgar da za ka yi ka hawa abin hawa domin akwai waɗanda in sun je maka za su tafiya mai nisa su ce tafiya a ƙasa ibada ne wa kawo kuma ya ce muku ga annabi ya ce a goya matan shi daga wani wuri mafi kusa a biya a ɗauko harama a dawo in ba da haka wadda sai ce ta a ƙasa ibada ne to mu wannan hadisi da tarjamar shine ambatan sirdi da aka yi rihal da ya ce jam'u rahal ne wa Zakar na annal katabu kuwar rahalul asagir alkatab ƙaramin sirdi ne wa bi ta'alik wa salahu abdurrazak wannan ta'alik da al al-bukhari ya kawo wannan riwayar da muke sharhi mu'allaka al-imam as-sanani ya kawo ta da cikakken isnadin ta wa sa'id ibn mansur da al sa'id dan mansur a cikin sunan min tariqi ibrahim an-nakhai an ibn abbas an abbas ibn rabi'a annahu sami'a umar ibn al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu ya ƙolo ya ce ya ji sayyidina umar ɗan khattab allah maraukin sarki ya ƙara musu yadda yana cewa wa huwa ya a lokacin yana ba yana cewa iza wada'tum as-surja fashaddu rihala ila hajji wal umara yace duk sanda kuka sanya mu dabbobin ku sarada to ku ɗaure shi da kyau fa innahu ahadul ne saboda ai ɗaya daga cikin jihadi ne fasammahu jihadan da annahu yujahadu fihi nafsahu wa وعلى على المشقة السفر وترك البلاد ودرء الشيطان ودرء الشيطان عن الشهوات kun ga abin da ma ya ƙara mana ce saboda aikin hajji daidai yake da aikin da mujahidi ya tafi saboda yana yi da kanshi wani harka ne sai ka yi haƙuri akwai walalu cikin aikin hajji ga tafiya ga barin gari ga kuma ya kanshe dan wajen tunkuɗe shi daga jefa ka cikin sha'awa iri-iri da zai ƙoƙarin yi kun gano wannan aikin hajji sai mutum ya yi haƙuri in ba ka sai gaje kai ta faɗa da mutane ta gaje kai ta rikici yi ta rigima abubuwan da bai kamata ka yi ba ma ka je ka yi kun Allah shi ke yi ma'ala ya ce haddasa muhammadu bin abi bakarin ƙala haddasa na yazidu bin zura'in ƙala haddasa na urwatu bin sabitin an sumamatu bin abdullahi bin anasin ƙala hajji anasun ala rahalin walam yakun shahihan wa haddasa an rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hajja ala rahalin wa kana zamilatahu wa kana zamilatahu wani hadisi al-imam bukhari ya same shi a wajen malamin shi muhammad dan abubakar dan ali dan afa dan muqaddam abu abdullah al-muqaddami الثقفي مولاهم البصري ابن أخي عمر بن علي ووالد أحمد سمع مؤتمر بن سليمان ويزيد بن زريع وفضيل بن سليمان وأن عمر بن علي وأبا مئشر البراء والحرمي بن أمارة وروى عنه البخاري وأن لما كرنت ذلك ما لم مال من الإمام البخاري من سنة محمد بن أبي بكر al bukhari ya yi karatu a hannun shi akwai riwayan shi fi sala wa gairin maudu'in da kuma sojeje da dama cikin bukhari warawa ahmad gairu mansubun anhu fi tauhid al-imam ahmad ya ruwaito a cikin kitabut tauhi riwayan shi amma bai danganta riwayan gare shi ba mata awwala sana wannan malami malamin al-imam al-bukhari ya rasu a farkon shekara ta 234 qalahul bukhari haka al-imam bukhari da ya yin tarihin shi ya ambata malamin malamin al’imamul shi bukhari shine yazid dan zurai shi wannan yazidu dan zurai ana mai alkunya da abu mu'awuya a al'aishi yuqalu min bani aish an ce wannan malami daga kabilan banu aish yake min bakar bin wa'il albasari sami a suleimanu taimi ya yi karatu a hannun suleimanu taimi wa khalidin al hazza da al'imam al-khalid al hazza wa mu'amaran wa Sa'idu bin abi aruba wa rauhu bin al-qasim wa Amru bin maimun warawa an hulka anabi al'imam aini ya yi karatu a hannun shi wa Muhammadu bin munhal abdarir wa musaddad wa ali bin madini wa qutaybatu bin al-ghaffal wa qala muhammad bin mahbub muhammadu dan ya ce wannan malamin al malamin malamin bukhari ya rasu hijira shekara 182 قال البخاري عنه وقال أمر بن علي ولد سنة shi wannan malami an haife shi hijira shekara 182 ba shekarun mutuwan shi ba ne wa ibn ihida wa 80 sana ya rasu hijira da shekara 181 kun gano wannan da ke ku a lokacin da shekara 81 wa qala muhammad ibn sa'ad mithlu ibn mahabub wa zada fi shawwal yace a watan shawwal ya rasu ka kenan da yace ya rasu hijira shekara 182 sai bukhari ce a'a an haife shi hijira na da shekara 180 ihida wa mi'a an haife shi hijira shekara 101 sorry 101 ya shekara tamanin da ɗaya kira da ya rasu shekara nau kenan ɗari da tamanin da biyu da safin daidai ne kun gani an haife shi hijira da shekara ɗari da ɗaya ya shekara tamanin da ɗaya in haɗa ya zama nawa ɗari tamanin da biyu da safin daidai ne shi ko malami shi ne urwa ɗan sabit wani abu zai واسمه أمر بن أخطب الأنصاري البصري أخو محمد وعلي سمع ثمامة بن عبد الله بن أنس وروى عنه الوارث بن سعيد أبو عاصم وأبو نعيم ويزيد بن زريع في الحج والحبة والأشربة يتي الإمام البخاري يا كارواين شي wannan malami Urwat dan Sabit daga ma daga manyan malaman da suka karantar da shi daga cikin ɗaliban shi akwai yazid ɗan zurai wanda riwayan shi ya zo a kitabul hajji shine wannan da mun karanta kun gani Walhiba da babin da ke bayani kan kyauta wal ashriba da kuma babin da ke bayani akan ababen da shari'a ta yadda a sha da wanda ba ta yadda ba malami na gaba shine sumamatu bin abdullah bin anas sumamatu dan abdullah dan anas bin malik al-ansari al-basri qadiha shi wannan sumama shine alƙalin basara sami a malik yayi karatu a wajen kakan shi malik rawa an wa abdullahi bin musanna abdullahi bin musanna ya karatu a hannun shi bin abdullahi bin anas wa abdullahi bin aufin a wa gazara bin sabit wa ma'amar bin rashid fil ilmi wal hiba wal atima قال عمر بن شبه سمعت بعض علمائنا yazkuru anna sumama lamma duya ila alwilayatil qada shi wannan sumama yayin da aka neme shi ya zo ya zama alkali shawarar muhammadu bin sirin bai je abin gaba gada ba sai da ya je shawara da muhammadu dan sirin fa shara alaihi allah tuqbal sai ba shawara kai karka karbi wannan alkalinci faƙali ya ce la a ni ba zan ba ka daman ka amsa ba ƙun gani faƙala sai ce a akhbirhum ka gaya ma hukuma an annaka la tusin alqada da ce kai ka yi alƙalanci ba ƙala sai ce malam muhammad dan sirri a fa zibu kawai don ba zan karɓi alƙalanci ba sai yin ƙarya kaga da hadisi ba. qala faj'al ibn sirin yu'jibu minhu ibn sirin ya mamakin shi wa qala ce sumama wa qafa ala babin min qada shi sumama malamai suka ce zuwa kotu yayi bayan nada shi adfa al khusum hatta yastalihun duk wanda ya kawo ƙara sai ce ku je ku yi sulhu ku dawo mun gano ne yana na kofa da kujerin shi ko shiga kotun ba ka yi kana za yi kada ku ce kuje ku yi sulhu saka ta wabi zalika bilal ila khalid sai bilal ya rubuta ma khalifa khalid takarda cewa ba fa shari'an yake ba kowar mutane yake kowa je sulhu fa a zala ko an alƙaza ya ga cire shi akan alƙalanci yanzu na lafiya ba <laughs> ga nuna da kyau ma'ala ya ce fi sanata ashar wa mi'a kana wala'i fi sana ya ce an nada shi a hijira na shekara 106 ne ultu wa kala al'ajili tabi'iyun sika shi wannan ba tabi'i ne amintacce wa kala ibn sa'ad kana kalilul hadis wa zakarwa ibn hibban fi sika في ibn وذكروا ابن أبي في الكامل وروى عن أبي يعلى أن ابن معين أشار da تضعيفه shi ابن معين ya yi ishara a kan cewa wannan malami malami ne mai rauni ma gaskiya al'amari ba malami ba ne mai rauni an gano wani da ke ku ishara ya bai fito karara ya faɗi raunin ba inda ma ya ce da ifi e ne sai mu ce ja da ya mashi mafaskar ne sayar mafaskar ba za a karba ba ina fata mun gano wani da kyau akan samu tuntube daga malami ya faɗi magana sai kuma ga maganan ta kauce ta zama ba daidai ba to in ya faɗa ta kauce ta zama ba daidai ba ba faɗa a karɓa ba za a aje ta ne kawai ina fata mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum